يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويجزي لكم ذنوبكم ومن يؤمن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته in sha Allah za mu dora akan darasin mu na surat Rum. Satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta talatin da biyu. Allah ya ce mu nemi na ilai wata kubu wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikin. Min alladhina farraqu dinakum wa kanu shi'an kullu fitrin bima la dinin farihun. To yau za mu tashi a farkon aya ta talatin da Allah ya mara jagoranci. Allah ya samu dace. Sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله نبيهم تركية وإذا مس الناس ضر الله يقول إذا كنت الرأيوة يدبي بي أن أدم da aurabbahum munibina ilayhi Allah yake sai su kama roƙon Allah suna masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah jama'a mun fahimta ko wannan tabi'a ce ta dan adam idan ya shiga halin kakani kayi ya shiga kunci jarraba ta addabe shi to yana mai da al'amari zuwa ga Allah ne Allah ya ce summa idza azaka hum rahmatan sannan Allah subhanahu wata'ala idan ya dantsana musu su ɗan adam wata rahama da jin kai daga wajensa ma'ana ya musanya musu wannan kunci da rashin daɗi da suke ciki da rahama da jin kai idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah ya sai daga wani bangare daga cikin waɗannan mutane sun koma suna masu shirka da Allah li yakfuru bima atainahum domin su kafirce ma abinda Allah ya ba su na ni'imomin rayuwa fa tamatta'u Allah ya to ku ji daɗi warwala da abin da kuke warwalawa na sai ma Allah fa alamuna ta'lamuna Allah yake da sannu za ku sani waɗannan ayoyi ɗaya daga cikin manyan darussan da suke karanta zuwa shine yadda mutum zai samu ladabin mu'amalantar Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin mutane suna kulla alaka da Allah alakar su ta kyau ne lokacin da suke cikin matsalar rayuwa amma lokacin da suka samu wadata bukatunsu suka biya al'amuransu suna gudana yadda ya kamata to a daidai wannan lokacin ba su so shari'a ta sa musu baki a cikin hidimarsu Allah ya ce wa idza massan nas wa idza massan nas durr idan kuncin rayuwa ya addabi dan adam da auren babun munibina ilayhi Allah ya ce sai su kama roƙon Allah suna masu mai da al'amari zuwa ga Allah kuma za azaqahum minhu rahmatan sannan Allah idan ya saukar musu da wata rahama da jin kai daga gare shi ya za idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna Allah ce, sai gaji waɗansu ɓangare daga cikin bayi waɗannan da Allah ya fi da su a cikin kangin da suke ciki Allah ce, sun koma suna shirka da Allah suna kafirce ma Allah suna saba ma Allah da li yakfuru bima atainahum domin su kafirce ma da Allah ya ni'imtar da shi akan su fatamattabu Allah ya so ku je ku ci gaba da jin daɗin ku ku je ku ci gaba da walawar ku a cikin sabon Allah fa saboda adamun Allah ya ce amma dai da sannu za ku fahimci kuskuren ku ma'ana akwai abin da zai biyo bayan wannan sako da kuke yi a tsakanin ku da mahalicin in kwa mun fahimta abu na farko ɗan uwa wajibi ne akan kowane musulmi ya mu'amalanci Allah da kyakkyawar mu'amala ka mu'amalanci mahalicinka da kyakkyawar mu'amala Da allantar da Allah allanka na samu shi ne allanka na rashi allanka na samu shi ne allanka na rashi allanka na lafiya shi ne allanka na rashin lafiya kar wani yanayi ya canza maka akan rayuwa sanadiyyar canjin da ka samu kuma ka canza mu'amalarka da Allah wajen kyautatawa ko kuma wajen tsayuwa akan sha'anin wanda ya halitta ka jama'a mun yanda sunnar Allah ce tabbatacciya wadda ba ta canzawa jama'a idan aka ce sunnar Allah ma'ana tsarin Allah ma'ana al'adar Allah hakan nan abin yake bai canzawa wannan tajida li sunnatin lahi wannan tajida li sunnatin ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إذا الله يأدي ونسأل تسأل ما يسنزوا yanzu baka ga yadda ya ajiye marana da wata ari ba akan wannan tsarin suke tafiya yadda Allah ya ajiye wa mutane tsari kamar yadda kullum muke ba da misali yanzu idan ka ga mutum da ciki to ana kaddara ɗa za ta haifa namiji ko mace ba za ka yi tunanin tinkiya za ta haifa ba saboda wannan tsari ne na Allah idan kaga tinkiya da ciki za ta haifi tinkiya ne ko rago amma ba ɗan saniya za ta haifa ba idan kaga saniya da ciki saniyar za ta aifi saniya ne jinsinta ba za ta aifi tinkiya ba ne ba wai saniyar ba za ta iya aihuwar tinkiya ba ne amma ba tsarin Allah ba ne idan Allah ya ajiye tsari da ba tsarin bayi canzawa to yana da cikin tsarin Allah da Allah ya saka a wannan tsarin zai yi mu'amala da bayansa shine duk lokacin da ka shiga cikin wani kunci na rayuwa ko lokacin da ka shiga wani hali na kakani kayi idan ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah Allah ya yi alkawarin zai yaye maka to amma idan ka koma ruwa ya yi alkawarin zai sake dawo da sabuwar matsala yayar wannan matsalar da da kake Da zama yin fahimta shi yasa mutane mu ba sa hutu a rayuwa duk lokacin da wani abu ya dame ka a rayuwa sai ka koma zuwa ga Allah to matukar ka koma zuwa ga Allah tsakaninka da Allah da zuciyarka Allah zai kawo maka ɗauki akan halin da kake ciki bayan bukatar ka idan ka watsi da Allah to ya yi alkawarin zai sake dawo da wata matsala kanka kuma ya yi alkawari idan ya zo dawo da matsala ta biyun nan zai dawo da yayar waccar ta farkon da ta same shi jama'a mun fahimta wannan shi ne tsarin kan Allah ya ce wa idza massal insana dhurru da'ana li aw qa'idan aw qa'iman فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يكفي وإذا مس الإنسان الضر الله يكفي إذا كنت رايوة cututtuka suka addabi dan adam da ana da zambi Allah ya sai ya kama roƙonmu yana kwance au qa'ida yana zaune yana roƙon mutum ji Allah au qa'ima yana tsaye yana roƙon idan mutum ya shiga matsala akwai lokacin da bai roƙon Allah wa idza massal insana durru Allah ya ce da zaran kuncin rayuwa cututtuka sun addabi dan adam da ana lidarbi Allah ya ce idan yana kwance yana roƙon mu au qa'idan yana zaune yana roƙon mu aukaima yana tsaye yana rukun mu falamma an anhu durruhu Allah yake yayin da muka yaye mishi matsalarsa muka yaye cutar da take damunsa marra Allah yake sai ya ci gaba da hada-hadarsa ka allam ya du'una ila durrin masa kai in gan shi kamar bai taɓa gurbana a gare mu ya roƙe mu wani abu ba kai idan ka gan sai ka ɗauka Allah bai taɓa mishi wani abu ba a duniya saboda hidimarsa gaba ɗaya babu Allah Allah sai sai كذلك بجينا للمسرفين ما كانوا يعملون هكذا أكي كايتر ومقرنتا إرم وانا ممونا أي كنت وانا ممونا أي أي مقرنتا لكي يموى سباء سوك الله أنا سوك idan Allah ya jarrabe ka da wata musifa ka koma zuwa ga Allah Allah ya yaye musifan to kuma sai ka zauna akan wannan tsarin kaga ya zama maka wa'azi cewa ashe idan an koma zuwa ga Allah ana zama lafiya ana samun sauki rayuwa to sai ka ci gaba da tafiya akan wannan tsarin. kar bayan matsalar ka ta warware ka tace watsi da Allah jama'a muna fahimta idan har kai watsi da Allah ba za ka zauna lafiya ka je ka jarraba in har za ka roki Allah ka yi azumin muka ka yi kiyamun laili ka karanta alkur'ani ka yi tawassuli da alkur'ani ka roki Allah bukatar ka ta biya ka yi watsi da alkur'ani ka yi watsi da kiyamun laili ka yi watsi da azumin nafila wallahi ka rubuta ta ajiye matsala za ta sake ba. kuma wacce za ta dawo yayar wacce ta mutum za ta dawo shi yasa duk wanda bai kyautata mu'amalarsa da Allah ba yake rayuwa a cikin kunci har yanzu yake rayuwa a cikin kunci har yanzu jama'a mun fahimta idan ka zo za ta yi takara ne kana roƙon Allah ya sa mu ci a taya mu addu'a to idan ka ci alaƙarka da Allah ta kyau idan ka yi watsi da Allah ai akwai tazarci to sai daga aikin da za a baka a tazartar ya fi aikin da kai lokacin da kake nema din haka ne ko to akwai kuma ranar barin mulkin gaba ɗaya babu tazarci ta sun ya fi kowanne kunci a duniya a tsarin mulki musulunci ya zo da labari a kada mutum ya faɗi bai ci ba bakin cikinsa ya fi bakin cikin ran da za a ce yau zai ban kwana da mulki to amma in ka kyautata alakar ka da Allah duk abin da za ka yi nan gaba Allah zai dinga maye maka da abin da ya fi na baya mai alƙayi ɗan kwa mun fahimta ko Allah ya ce هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وترين بهم وترين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله يجي هو الذي يسيركم في البر والبحر الله شيء يقدر نرجع يومكم أكل تدو Allah shi ke gudanar da rayuwar ku a cikin jirgin ruwa idan kuna tafiya a bayan kasa Allah ke ni ke gudanar da idan kun shiga jirgin ruwa kuna tafiya a cikin ruwa Allah ya ce ni nake gudanar da Allah ya ce huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil kulki, har lokacin da za ku samu kanku a jiragen ruwa wa jaraina bihim birihin tayyibatin Allah ya ce waɗannan jiragen ruwa suna tafiya da bayi da iska mai daɗi wani ya je ya yi tsari wani ya je ya siyo kayansa wani ya je ya yi ziyara wani ya je buɗe ido kowa da irin abin da ya kai shi ya shiga cikin jirgin ruwa ya ke tafiya wajen raina biyun birihin tahiba Allah ya ce jiragen ruwan suna tafiya da bayi da iska mai daɗi iska tana kaɗawa wani ma a lokacin da ake tafiya a cikin jirgin ruwan yana cikin wani hotel ne ko yana cikin wani ɗaki ne yana barci wa farihu hubiya Allah ya ce kowa a cikin jirgin ya yi farin ciki da irin yanayin da aka samu Allah Ta sai ce ja'ata rihun asifun Allah ya ce sai wata guguwa mai karfi sai ta taso jirgin ruwa wa ja'ahum al-maut min kulli makanin igiyar ruwa sai ta taso ma jirgin ta ko ta ina tana dukar jirgin ruwan yana tangal tangal a cikin ruwan kamar dai wa zannu annahum uhita bihim ai wa aitanu annahum uhita bihim Allah ya ce duk fasinjan da yake cikin jirgin ruwan sai da ya samu ya ƙini yau kan an rinsa da shi yau ba hanyar da zai kai labari da'awar ba sai aka fara rikon Allah wanda ya yi tsari yana so ya zo da tsarinsa gida ya ci riba ya manta da kayansa da tsarin da ya yi Allah ya ce sai ya dawo yana Allah Allah Allah Allah wanda yake so ya dawo gida ya kwana biyu bai ga 'ya'yansa ba ya kwana biyu bai ga iyalansa ba bai ga abokan arziki ba sai ya daina tunanin 'ya'yansa Allah ya sai ya dawo kawai yana ya Allah ya Allah ya Allah ya da'awullaha mukhlisina lahu Allah ya sai su kama roƙon Allah suna masu ikilasin roƙonsu ga Allah suna kadaita Allah shi kadansa a cikin addu'a la in an daita min hadhihi suna cewa Allah wallahi idan ka tsere da mu ka kubutar da mu daga wannan hadari la nakunan nabila shakirin za mu zama daga cikin waɗanda za su yi godiya ma'ana za mu zama daga cikin waɗanda za su bauta maka tsakani da abu falamma an lokacin da Allah ya tseratar da su iska ta tsaya jirgin ruwa ya daidaita a bayan ruwa aka zo bakin tudu kowa ya taka kasa idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi ay yufsiduna fil ardi bighairi al-haqqi Allah ya ce sai ga waɗannan mutane sun dawo suna fadi ya giya suna shan giya manema mata suna neman mata azzalumai suna cutan jama'a Allah ya ce babu gairi babu dalili ya ayyuhan nasu Allah sai ce ya ku mutane ku tsaya ku ji innama bakyukum ala anfusikum rashin daidai da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku wannan rashin daidai da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku ne mata alhayat duniya jin daɗin rayuwar duniya ne ta kaitance sun makilai na marji hukum makoman ku na gare mu wani na fi hukum bi makuntun ta amalo za mu ba su labarin abin da suka aikata wannan shi ne misalin rayuwar ɗan adam idan kaga ya koma zuwa ga Allah ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah to ya fada cikin wani haɗari ne to lokacin da yake so ya fita sai ya koma zuwa ga Allah idan Allah ya ni'imtar da shi ya shi walwala ya shi biyan bukatu sai ya yi watsi da Allah jama'a mun fahimta to Allah ya ce hakan da kuke yi kuna yi wa kanku wannan na ɗaya daga cikin manyan ayoyi da ya faru da banu Isra'il banu Isra'il na annabi Musa lokacin da annabi Musa ya kira su zuwa ga Allah sai suka ki zuwa duk abin da annabi Musa zai gaya musu Fir'auna sai da ya yi yunkurin kashe annabi Musa alaihi salatu wa salam kai tsaye Allah sai turo musu waɗansu ayoyi فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان الله يتسيمك سورة أنبادية الروا kasan na ɗaya daga cikin manyan masifu da al'umma suke fuskanta ruwa ne za yi sai a yi ruwan daga karfe shidan yamma zuwa karfe shidan safe to da gonaki da gidaje da rayuka suka sun tafi a wannan aure Allah ya ce ne muka ajiye musu a tsofan. wal jarada Allah ya ce muka turo musu ambaliya irin na fari fari ba akbar wa ma ya'lamu da rabbika Allah ya ce ai ni tawaga ta da zan yake ku Allah ya ce banda ni ba wanda ya san iyakar fari akwai wanda ya san gari fari babu Allah ya sai muka turo musu da fari wal kummala da farfata wadda fadi'a da kwali wadda da jini a yakin mufassara kwado ko hamma sai ka san ka an karya shi gaban alright a sai ma da shi gaban ka kawai kwadi kamar dubu biyu da shiga gidanka ya za ka yi rayuwa ne da ta yaya rayuwar da ya dace to wannan Allah sai garabce su da shi wato jama'a ta fahimci idan Allah zai saka a matsala hanyar saka a matsala bai da wahala fari ne sai rafe da su fari ne sai rafe da su su ba a kai su kotu su kuma ba a kafa kungiyar haƙƙin ɗan adam saboda fari sun da mutane Allah ya ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عند عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكفون ma wa ƙara وقع عليهم الرجل lokacin da wannan annoban ta afko musu qalu ya musa sai suka ce suka ce ya musa ud'u lana rabbaka hali da indaka ka roƙa mana ubangijinka bisa alƙawarin da ya maka cewa idan mun bi shi mun sadaukar da kai zai ɗauke mana wannan azaba ba ka gaya mana sun hada da Allah ba ud'u lana rabbaka bima ajida inda ka ka roƙa mana Allah bisa yarjejeniya da alƙawarin da ya masa la in ka shafta Allah rijida har idan ka yaye mana wannan masifa da muke ciki na ambaliyar ruwa la nu'minanna laka za mu gaskata ka da abin da ka zo da shi wa la nursilanna ma'aka bani Isra'il sannan za mu tuke bani Isra'il mu daina halartar da su annabi mutum ce kun yadda da sun yadda sai ya Allah Allah sai yaye mu falamma kasafna anhum rijza ila ajalin hum balikun Allah yace yayin da muka yaye wannan matsalar zuwa ga wani lokaci da suka dan murmure idahum yankutuna Allah yace sai su warware alƙawarin sai su koma saba ma Allah Allah yace wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin Allah ya ce ba za mu nuna musu wata aya ba ma'ana ba za mu turo musu wani bala'i ba illa hiya akbaru min ukhya fa sai masifar ka ta fi masifar yar uwarta da ta zo jama'a duka wannan misali ne akan tsarin Allah shi in ka ce za ka yi musu wannan mu'amala wallahi ba za ka zauna da wallahi ba za ka zauna da saboda haka ba daidai bane musulmi ya ɗauka cewa tsakaninsa da mahalicinsa shi ne kawai in ya shiga matsala lokacin da yake cikin warwara ba yi bukatan ya bi Allah ba yi so ya ji maganar Allah to mutum ba zai zauna lafiya ba ma'ana ko dai baka bi Allah ba to ka dinga gamuwa da matsaloli kenan kuna kashe wutar wannan Allah ya yi alƙawarin zai turo da wacce ta fi matsala ita ma idan kun koma zuwa ga Allah a taya ne addu'a an taya ka addu'a ta wuce sai ka koma ruwa to Allah ya yi alƙawarin zai turo yayarta wallahi haka za su yi har ka bar duniya ya kuwa mun fahimta wannan shine abin da ayoyin ke karanta zuwa cewa kar ka yi mutunci ba Allah kar ka mai da Allah kawai za ka koma zuwa gare shi ne in kana cikin damuwa lokacin da kake cikin walwala nan kuma ba za ka mai da al'amarin ka zuwa gare shi ba to ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce sunnar Allah Allah ya ce liyakfuru bima atainakum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun Allah ya ce da sannu za ku fahimci kuskuren ku to fahimtar kuskuren ku ne za su ga abin da zai biyo bayan wannan buzuki akwai misalsalu da yawa a cikin alkur'ani alkaliyoyi da yawa da Allah ya karya su mutane da yawa da Allah ya karya su karka yarda don kana gani kana da babban shago wai a ce kai yanzu hada hada sun sha gabanka har ba ka samun karatun alkur'ani wallahi za ka zo ka zai kan wallahi za a zo ana nuna ka ana cewa da gashin wani wani daga cikin abokanmu sai zai ke sabana na sai shi na miki na ga abin mamaki me abin mamaki Ya ce wallahi na ga wani wani tsohon kansila ne ce wallahi na ga shi a bakin titi yana tafiya yana cikin gano na tafi ai Allah ya mutu a cikin mutum ya zo an yi fa wallahi ma duk lokacin da kace wai wadata za ta zo dama za ta zo dama za ta zo wai yi wasi da Allah na rantsa da Allah zaka sha mamaki wallahi ka sha mamaki in kuwa dama amfanin karatu shi ne mutum ya san abin da bai sani ba ko kuma a suna tunasar da shi abin da ya sani saboda ya riko da shi tun da Allah nan shi ya yi duniyar nan ya gaya masa yaya ya shirya wa zaman duniya ka yi biyayya ga wajen tsari in ka ce za ka shirya wa duniya da tunanin ka za ka iya da ita ne ba za ka iya da ba za ka iya da to wannan ita ce tsarin duk lokacin da da wadatarka da rashinka da samunka da rashinka da lafiyanka da rashin lafiyarka duka ka mu'amalanci Allah da kyakkyawar mu'amala a sunnar Allah dama akwai jarra. kana da wadata ko baka da wadata zai jarrabe ka to amma zai ya zan kar sanadiyar samu ko rashi ya sa wata mu'amalar ka ta canza kuma mummunar mu'amala zuwa ga Allah a ce sai lokacin da ka ga ka shiga damuwa ka dawo ka koma to rayuwar ba za ta yi ba wacce bai ji bai bai a doro sai Allah ya ce أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون الله يسي أم أنزلنا عليهم سلطانا كل من سوكر مسد ولدليله من سوكر مسد ولدلتابه فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وأن اللتابه شيني يكي جاء مسد أبن لسكي شركة لشيء الله يسي ويأخذون اللتابه أنا yaya suke kirkirar tsari da kansu kuma su ce akan wannan tsarin za su tafi ga abin da Allah ya saukar ya ce tafi a kai Allah ya tafi ita biya a kai Allah ya ce am anzalna alaihim sultanan wai ko dai mun saukar musu da wata hujja ne wani littafi ne fa huwa yatakallam bima kanu bihi yushrikun wannan littafi shine yake gaya musu abinda suke shirka da Allah da shi nan su ci gaba Allah ya ce wa idza azaqna an-nasa rahmatan idan mun dantana ma 'yan adam rahama fari biya Allah ta sai suna jin daɗi suna alfahari wa in tusibuhum sayyi'atun amma in mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda miyasun ayyukan da Allah ya suka aikata idan hum yaqnaqun ay idan hum yahsuna Allah ta sai sun dai musulmani kaga wani saboda yadda kauye talauci a cikin sa zai yace har ya mutu dire sai dire mai gidan kansa eh saboda yadda kawai ya gani a babun babu shi zai yake har yanzu an ne ko shi zai sai mota Allah shi zuwa ne. sai to inda za a bashi motar a bashi gidan a bashi kudin sai kuma siyar ta sai ta mota haka ne Allah Allah ya samu da Allah ya samu da Allah ya samu da Allah ya samu da إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يتبعي بس فلاني ba su gani ne cewa Allah shi ke shimfi da arziki ma wadda yake so ya kame daga wadda so Allah shi ke kowa Allah shi ke idan mutum ya samu Allah ne ya bashi idan ya rasa Allah ne zai kafarta da shi ya sami wannan abin ba wannan tsari ne na Allah haka Allah ya tsara ba gwani yadda ke iya wadata wani idan ba Allah ba wanda yake da iko ya wadata wani idan ba Allah ba wanda yake ya wadata wani idan ba Allah sha'ani ne na Allah to tun da hukunci ne na Allah shi ke azurtawa shi ke kame arziki daga wanda yake so to abin da ake bukata kai dai ka shi a matsayin Allah shi ke fifita sashi a karkashi والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله شيء تبيبي تساشي أكن ساشي وجل أدى سوا هو ده أبدا الله يبس الله يسام ده ودي الله يسي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أتكم وأن كانت تكاد مكيري الله يسي أقوي آيوي معنا أقوي أدن أو كم وأدن da mutanen da suka yi imani ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه الله يتكبانا نمقوانك لجني حكرك والمسكينة ka ba wa miskini hakkinsa wa sabil matafiyi da guzurinsa ya yanki yake cikin halin kakari kayi Allah ya ce ka bashi hakkinsa zalika khairun lil ladina yuriduna wata Allah Allah ya ce wannan shine mafi alkhairi ga waɗanda suke so su ga fiskar Allah a ranar kiyama asan gani Allah ya shiga aljanna ne khairun lil ladina yuriduna wata Allah wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne rabautattu waɗanda za su rabauta a ranar alkiyama kun ji Allah sai ya kira shi haji ko fa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil Allah ya ce ka ba wa dan uwanka na jini haƙƙinsa yana da haƙƙi a kanka miskinai suna da haƙƙi a cikin dukiyarka dukiyar da Allah ya baka ba an baka bane kawai don bukatun ka da ƴaƴan ba an baka bane don bukatun ka da ƴaƴan Allah ya san ne a musulunci ɗan uwa ɗan uwa na jini yana da haƙƙi mai ƙarfi akan ɗan uwa yana da haƙƙi mai ƙarfi akan ɗan uwansa ɓangaren farko zumuncinsa abu na biyu ya taimake shi kiyaye wannan zumuncin ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ai akwai hikima da aka ce wani yayanka ne wani kaninka ne ai akwai mutane da yawa a garin ba a haɗa ku da su ba aka haɗa ka da shi to dole ka yi haƙuri da wannan ƙulla alaƙa da Allah ya yi a tsakani akwai mutane da yawa aka ce wani babban ka ne akwai waɗanda ba a ce su ba yanka ba ne ba wannan alaƙa da Allah ya ƙulla tsakanin ku to dole ka yi ƙoƙari ka sauke wannan wajibi da Allah ya haɗa na zumunci da yake tsakani dan uwanka yana da haƙƙi a kanka shi yasa a cikin suratul Isra'i Allah ya ce وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فآت ذا القربى حقه الله يتحبها مكان قوانك مصدر تحجيوه wal da miskinai wabin sabil da matafiyi wadda guzurin sai kare wala su bazir tabzira Allah ke karka yi albozaranci da dukiya karka ɗauki dukiyar ka dinga kashe ta a banza innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu albozaranci in uwan shaytanu ne wa kana shaytanu rabbihi kafuran shaytan kuma mai tsananin kafirce ma Allah ne Allah sai shi وإما تعرضن عنهم عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم الله إذا كما كودتين gabarin ‘yan uwanka da wani taimako ko tallafi da raka ba su, istiga a rahamatin mai rabbika don fatar samun wata rahama ta Ubangijinka da kake tsammani yanzu ba ka da shi a harin. Ga wani babban yana da bukata, ga wani kaninka yana da bukata ga wani dan uwanka na da bukata kuma ba ka da shi su abin da za ka yi mishi amma dai kana tsammanin a lokaci kaza za ka samu Allah ya ce fa kullahum qawlan maysura Allah ya ce ka ga mishi magana ne dai ka ga mishi magana ne dai kar ka jiran ka zo birni ka dinga zaki dan uwanka na kawai a za ka gane din mutane ke su kauyawan nan ba su da hankali sai sun ga mutum abin sai su dauka kudin ne yana samun abin banza baban Ahmad duk abinda Allah ya baka a duniya babu rufin asiri da Allah ya maka mafi ɗaukaka kamar kai da kake birnin shi da yake kawai zama kun gani kasantuwar kawai Allah ya kawo ka kai kana cikin birni shi yana cikin ƙauye kawai Allah ya maka farala a kanka duk abin da ya zo nema in kana da shi ka ba da abin jama'a sun kar ka wulakanta fa kullahum qawlan mai tura Allah ya ka gaya musu ka gaya musu magana mai daɗi kar ka wulakanta wani za ka samu iya abin da zai zo nema abin da buhun tafi da ya koyi idan kana da hali ka taimake shi idan baka da hali ka gaya mishi magana mai ƙarfi akwai kudin da nake tsammani a cikin eh, a wajen aiki idan Allah ya sa na samu zan zo ne har gida wannan abin kuma zan saya ba ka gaya mishi magana mai daɗi ka ɗauke shi ka raka shi tasha ka yi ban kwana da shi a cikin aminci ya tafi abinka har ka dinga gaya mishi kuɗaɗen mara yana da haƙƙi a kanka yanzu kai ƙauyen da yake zaune a ba ka kyautar mota ka je ka zauna kai za ka zauna ba za ka zauna ba Allah ya ce ذلك خير للذين يريدون وسعنا wannan shi ne mafi alkhairi ga waɗanda suke neman su ga fiskar Allah a ranar alkiyama wa ulaika humul muflihun Allah ya kuma su ne rahotattu waɗanda suke ba da haƙƙi ma ƴan uwansu a cikin dukiyarsu da miskinai da matafiya wadda su su yanki duk lokacin da kaga wani yana bukatar taimako ka tsaya ka taimake shi in ka za ka je ka farke a ranar alkiyama eh za ka amfani kan Karka ka zama rawaci a game da sha'anin bayan ƙasa وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يسي وما آتيتم من ربا تك أبن دكتي باير ونربا أبن دكتي باير ونباشي domin ku samu riba fi amwalin yarbo fi amwalin nasu domin dukiyar ku ta haɓaka a cikin dukiyar mutane da ba mu wa ma a sai min riba Allah ke duk abin da kuka bayar na riba ka ɗauki dukiyarka ka ba da bashinka liyar buwa fi amwalin nas domin dukiyar ta haɓaka a cikin kuɗin mutane ta hanyar dukiyar mutane ta hanyar riba kai kuma kake haɓakar da dukiyarka fala yarbu inda Allah Allah ce ba za ta taɓa haɓaka a wajen Allah Allah ba zai sa albarka a cikin tana daga cikin dukiyar da Allah ya ba mata albarka dukiyar da saboda ka wanda zai yi amfani da dukiyar ba abin da zai amfana da shi in ba haɗari ma rayuwa fala bu inda Allah ba za ta haɓaka ba ba za ta tsarkaka ta samu albarka a wajen Allah ba wa ma a kai min zakatin amma duk abin da kuka bayar na zakka na sadaka na taimako da infaki turiduna wasu Allah kuna masu nufin fiskar Allah da wannan taimakon kuma da nufi muflihun to waɗanda suke irin wannan sadaka da taimakon Allah ke su ne ninka ma dukiyarsu su ne dukiyarsu suke haɓaka a wajen Allah bane wa ta'ala zama mu fahimta bai da cikin mafi makomar rayuwa mafi nuni rayuwa ba a yi sa'an zuwa duniya ba a ce kana amali da riba a kai kana ta amuni da riba Allahu akbar ka san fushin Allah ya tsananta akan maciya ba. ɗaya daga cikin dalilin shi ma da kaga ko bashi dalilin da Allah ya shar'anta mana bashi saboda dukiya ne a tsakani idan ba ni da shi ina cikin kunci sai ka taimake ka ban bashi wata ɗana ne ba da wata mata ta ce ba da wata ni ne ba da wata ba ni da sai ka taimake ni sai in fita a ciki kai ma in ba ka da shi malam usman sai ya taimake ka sai ka fita a kuncin dalilin da ya sa Allah ya shar'anta bashi a tsakanin mu saboda duk musulmin da muka ka zai fada halin kakarika yi a je a ciro shi to shi kuma mafi riba yaki da damuwanka yake cin riba shi kuma ta hanyar in ka shiga ba matsalar ka zo neman bashin shi kuma ta wannan matsalan da ta shiga sannan shi kuma kasuwancin sa yake yaya Allah ba zai fushi da shi ba الذين يأكلون الربا الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يفحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله يسي الذين يأكلون الربا وأن يكثر الربا لا يقومون ما ذات تاش أفيلم القيامة با. إلا كما يقوم الذي يتكبط بالشيطان من المس فأتي تاشي إذن نوأ أن الشيطان تشافيش فقيت لي فقال يا يدي بسوني تاشما الله يسهات مصر يا يوكي تاشي أفيلم القيامة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع mislin riba Allah ya saboda sun ce da riba da kasuwanci a buɗe wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya ce ni kuma na halatta kasuwanci na haramta riba faman ja'a bi mawqidatin min rabbih fanta Allah ya ce duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangiji sai ya hadi da ya ji wa'azi ba kyau sai ya kare faman ja'a bi mawqidatin min rabbih fanta fa falahu ma salafa Allah ya ce to wanda yayi a baya babu komai ya wuce wa man ada Allah ya ce wanda ya ci gaba ya dawo ya ci gaba da harkar riba fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce waɗannan su ne masu dawwaba a cikin wuta yamhaqu Allahu riba Allah ya ce kuma ai yuhliku Allahu riba Allah ya ce duk inda dukiyar kake Allah ya ce na daidai ta wa yurbi sadaqat Allah ya ce nakan haɓakar da sadaka ne da infaki da taimako da abin da aka yi a tsari amma duk abin da ya shafi riba Allah ya ce wallahi ina daidaita mu هنا دي الكشف ينخط الله الربا الله يجزيك يا ايها الذين امنوا يا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني لله اتقوا الله الله يقول جد أورا الله وذروا ما بكين الربا كبر تك أبن دي يسورا ربا ربا ترارا لكي كان ربا الله يقول كارك ككربي دوك كيرك كابا دباش ككربي دوك كيرك قال الله يقول كيش فإن لم تفعلوا الله يقول إذا كنت sai kun cire ba azanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah yake ku sani ga wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah to kai ne ka san ai ba ta ba za a zo maka su ba amma ka jira me zai faru Allah da yayi alƙawarin zai yake ka azanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah yake ka sanar ka sani ku sani akwai wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah za ka zauna lafiya yana ɗaya daga cikin abin da riba take haifarwa shine cututtuka masu haɗari kun gane magana duk wani ciwon da yake da haɗari akan rayuwar ɗan adam cin dukiyar riba tana daga cikin abin da take haifar da waɗannan cututtuka akwai masifu da yawa akwai masifu da yawa malam dukiya ta haramun zallan haramun ba yaya aka kare da suka balle ba Allah ya tsawo Allah ya ce wa ma ataytum min riba liyanbu fi amwalin nas duk abin da kuke bayarwa na riba domin ku ci dukiyar mutane ta hanyar riba ta haɓaka a cikin dukiyar mutane fara la yarbu inda Allah kula ba za ta haɓaka a wajena ba zan albarkace ta ba ba zan sa mata albarka ba wa ma ataytum min zakatin amma duk abin da suka bayar na sadakoki turidu da wata Allah kuna neman fuskar Allah wa ulaika humul muqtiqun to waɗannan su ne abin ninninkawa da bayi sai Allah ya ce الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم الله يتي الله شيني وجه يحلقكم ثم رزقكم sannan ya azurta ku da rayuwa da abinci da dukiyar da suke hannunku sun mayumitukum sannan shi ne zai kashe ku sun mayuyikum sannan shi zai raya kun ji abubuwa guda hudu khalaqakum razaqakum yumitukum wannan sai mun gani da kuma ne Allah ya tsira muka shi sai yace hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin daga cikin ababen tarayyar da kuka sa Allah Allah ya ce akwai wanda yake iya muku wani abu daga cikin waɗannan kallakakum aw razaqakum aw yuridu akwai hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin daga cikin abokan tarayya da kuka sanya ma Allah akwai wadda yake iya muku wani abu daga cikin waɗannan Allah ta subhanahu ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da masu tarayya da Allah suke tarayya da Allah wato ka san babu a rai a duniya kamar wanda ya rike wani abu kuma bayan Allah ka kalli sha'anin Allah duk abin da Allah ya rufe nuna maka na maslahar rayuwar ka sai ya tambaye ka wannan abun akwai wanda zai iya maka kai da kan duk shedancin ka sai ka ce babu amma kuma sai ka gidin Allah duk inda Allah ya ya nuna ma bayi wani abu da ya shafi rayuwarsu maslahar rayuwarsu alkhairin rayuwarsu to sai ya tambaye su ko ikon Allah ka san tsarin Allah shi idan ya yi abu idan ya halitta halitta don ta zama maslaha ma bayi to wannan halittar sai ya arahantar da ita zuwa ga dare in abu ya shafi maslahar bayi jama'a kuna da misalin yanzu su mutane a tsarin idan mutum ya yi wani abu mai amfani wa mutane mai amfani to abu sai ya tsada tsoron da ya yi kuma wadda ya fi wannan amfani to wadda ya fi amfani kuma sai ya fi wannan tsada ran da kuma aka yi wadda ya fi wancan kuma amfani to kuma wancan din sai ya karabu gani to Allah idan yi wannan abun na da amfani sai abu ya arha idan ya yi wadda ya fi shi amfani to sai ya fi wannan din arha idan ya yi wadda ya fi wannan din amfani sai wancan din kuma sai ya fi arha. yanzu baka Allah yanzu ka biki nan kasar ana ta magana a'a ai an cire subsidy a'a an yi zanga-zanga a'a an yi kone-kone a'a shugabanni azzalumai a'a a yi musu addu'a a'a a yi ne duk ba wannan rikicin da ake yi da wanda suka cire subsidy da waɗanda aka cire ba subsidy da 'yan zanga-zangan da kowa shi ba sai kurkin Allah kyautar rana. Tun rikimin da ake shi kyauta ya ba da mai kyautu ba a ba shi ko kobo ba ya ba da fetur ɗin kyauta kowa ya yi ɗin Allah ya ba da shi ba kyauta ba duk ban da rangar da kuke yin nan kyauta ya ba da fetur to ka bibi kuma duk amfanin da zanga-zangar da za a yi wa amfanin ya sai ruwan ko sai ruwan kuma sai ku fi a eh. duniyar ka fetur yake da amfani mutane suke ganin idan an cire tallafin fetur za su ɗaiɗai da shiga halin yi. sun yadda ruwa ya fi fetur amfani amma ku duba kuma ruwan ya fi fetur ɗin a'a. Ko shi Allah in ya kayan a to dan Allah iwaye zai saki Allah nan da zai rike wani saboda Allah kuma kuma saki Allah saki Allah wallahi da su idan bai sai su tausi ba wahalar zai a duniya wallahi haka ne ba wallahi ba duk lokacin da kake da wani tunani a rayuwar na ci gaba kowane irin tunani yake da shi a duniya na rantsa da Allah in ka da Allah a cikin abin ke kawo wanda yake da dama akan wannan abin wallahi shi ne Allah wanda yake da dama akan abin shi ne Allah yanzu ka kalli matsalar rayuwa yanzu ka kalli ido kawai kaddara akwai wani kamfani da suke yin ido idan idonka ya fashe za a iya zuwa a saya a sa maka sai dai yadda daga ido da amfanin ido kasan dai kudin sa ya fi kudin daskara a sai maka sayarwa kawai ake a tsara mutum Kasan dai kudin sa ya fi kudin daskara nawa ka bayan aka ba to don Allah wanda ya baka idon nan kayata ba a Amurka aka fara maka ido ba ba gwamnatin Najeriya ta fara maka ido ba, ba maman ka ta fara maka ido ba, ba baban ka ya fara maka ido ba, idan nan kai kayar da kyauta aka fara maka. don ya yasa in ba sai ka yi su kulle ba don in dai ka bar shi kyau yaya za a yi a ce da za ta hau sai ƙasa shi na wani ka kalli abu yaya za a yi a ce hanyar da za ka ci abinci sai ka tuntu wani ko sai ka yi su ka kalli abin da ya ba su kyauta haka ne ko ba ka da shi yasa kalli ake cewa lokacin da aka zo da musulunci shekara goma aka yi ana karantar da mutane tauhidi a'a ana nuna musu waye Allah da suka fahimci waye Allah da suka fahimci waye Allah su kaga Bilal Bilal ka fiye mutu sai da yi gwamna Bilal sai da yi gwamna ka fiye ka dubi wahalar da ya sha a baya saboda sun nemi abun ta wajen mai shi sun nemi abun ta wajen mai shi Allah ku duk fari kimar da ake duk fari kimar da ake in karkar in an komai an gama sai kashi ina da duk an gama magana in ka muke ina da duk an gama idan kara da ka in ya kashe ka ina an gama in kara aka kai ka in ya kashe ka ina dole a fita harkar ka duk abin da ake sayin nan duk abin da ake sayin nan shi ke a hanyar da za wasu ba kasa kuma biyan duka shi Thank you.